laraba 20 ga watan rabi'in al'awwal 1440 hijiriya kuma yau 28 ga watan 11-2017 miladiya a cikin karatunmu da muke gabatarwa na littafin muftasar sirati rasulullahi sallama wasiyar ashabihi wasiratu ashabihi al'ashara wadda muna darasinmu na 30 kenan yau insha Allah tabaraka wa ta'ala muna babun da yake magana akan kuttabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rusuluhu wa'anda suka taɓa yi manzo Allah sama rubutu da wa'anda manzo Allah sama ya taɓa aika to mun zo ƙarshen babu wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama المهاجر ابن أبي أمية المخزوم إلى الحارث الحميري إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن وانا أني بياني manzala sallallahu alaihi wasallama ya tura al-muhajir ibnu abi umayyah al-makhzumi zuwa al-harith al-himyari daya daga cikin dagatan yaman ko sarakunan yaman himyar na daya daga cikin kabilu guda shida cikin manyan kabilun yaman madhij anmar ash'ariyun azd sai kuma da himya to su suna da a suna da mikwal kai al-mikwal din shi ne kamar a ce kamar dagaci ko hakimi ko sarki amma karkashin su kuma aka tara su mukawila ɗin da baki su kuma akwai wanda yake sama da su to shi muqawilin al-himyari din mazala ya tura wasiqa zuwa gare shi wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ala'a ibn al-hadrami ila al-munzir ibn sawa al-abdi malik al-bahrain wa kataba ilayhi kitaban yad'uhu ila al-islam fa aslama wa saddaqa wa mazala sallallahu alaihi wasallama ya aiki al'ala ibn al-hadrami al'ala'u ibn al-hadrami Allah ya ƙara yadda a gare shi izuwa sarkin bahraini al-munzir ibn sawa kuma maza Allah ya rubuta masa wasiƙa kuma da ya karanta wasiƙa ya musulunta to yanzu muna da tarjamar al'ala ibn al-hadrami da kuma tarjamar al-munzir ibn sawa tunda dukkan su sahabbai ne yanzu muna ɗan ƙara faɗaɗa da'iranmu ta sanin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alhamdulillah cikin karatun nan daga farko zuwa yanzu mun yi tarjama sahabi bayan sahabi ya kusa talatin da ƙila mala abba idan aka gama ɗaurin auren ƙannansa da zai auren insha Allah ranar asabar zai lissafa mai sahabi nawa muka san labarinsa da jamus musamman cikin sahabban da da wahala a bayan karanta su wannan gaskiya ba karamin nasara ba ce kana ƙara cika kamus ɗinka na ilimi ta ɓangaren sahabbai ko ta ɓangaren mazajen musulunci kana ƙara faɗaɗa da'irar sanin naka da sanin wa'anda ya kamata ka sani wanda a ƙarƙashin saninsu kuma za ka yi aiki da irin abin da suka yi aiki da shi na koyarwar da suka samu daga wajen shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na san akwai wanda bai taba jin al'ala ibn al-hadar ba sai yau zai ji shi sunansa al'ala ibn abdullahi ibn imad ibn akbar ibn rabi'a ibn malik ibn uwaif al-hadarami wannan shine sunan da ya shahara da shi al'ala ibn al-hadarami amma al'ala ibn abdullahi ne ibn iman ibn akbar ibn rabi'a ibn muqni ibn hadaramaut shi kuma hadaramaut ɗin wani mutum ne da ake masa laƙabi da hadaramaut wanda suna ba da tarihinsa da dalilin da ya sa ake ce masa hadaramaut a irin tatsuniyoyi da labarai da ake bayarwa a baya allahu alamu bi hatihi wasu ce ah, ko rashin lafiya annoba ce ta ɓarke a inda yake saraka da ya ana mutuwa sai ya gudu daga garin sai je kafa sansani a wani gari to ana nan ma sai kuma annobar ta sake biyo shi shikenan sai ya ce shi sai tattara zai gudu sai sai aka tambaye zai ce hadara maut hadara maut mutuwar ta sake zuwa to shine sai ake ce masa hadara maut to amma dai gari ne a yaman hadara maut wanda ya fito daga garin ba a ce masa hadara mauti sai a ce masa mai hadarami alhadarami idan kuma aka tara su da yawa sai a ce masa hadarima shi yasa in ka gaba da ɗan yaman sai ka ce masa daga wace nahiya kake san'ani au adani au hadaran sai ce maka min janu kudancin yaman kudancin yaman sana'a kenan ko nan ce asima sai kuma a arewa shi kuma shine adam. a arewa ita ce sana'a adar kuma ita ce ita ce kudu to hadarami ana ce masa ala ibn al-hadarami babansa asali ba 'yan asalin makka ba ne zuwa suka yi to kuma bisa ƙa'ida idan ka sauka a gari sai ka nemi ɗan gari da za ku ƙulla ƙawance da shi wanda shi ake kira alhilf alhilfu to idan ka kulla kawance da shi saboda a lokacin ana kowa yana zaman kansa ne ana wani lokaci na kura ta ci kura to galibi idan baka da wata kabila mai karfi da za ta kare ka to aka za a gididdiba namanka a cinye abinda nake rufi, baka da wata kariya za a iya zalunta ka ba mai rama maka to amma idan ka samu ka samu wata kabila mai karfi ko wani family mai karfi karaku da su to karkashin wannan family din zaka samu albarkacin su ta yadda duk wanda ya taba ka to ya taba su to shi yasa ma idan ka rabe su su za a baka sunan su to shi da yazo a sai ya kulla kawance da har ibn umayya ibn abdushams ibn abdul'uzza ibn abdushams ibn abdumanaf ibn qusay ibn kilab baban abu sufyan kenan ya suna abu sufyan sakhar ibn harb to harb ibn umayya shine halifu abdullahi ibn akbar ibn rabi'at al-hadarami to amma saboda tun da a garin ya taso kuma daga yaman yake shi abdullahi ibn imad ibn akbar din sai kawai aka saba ake ce masa bi kawai mutumin yaman kamar mu ne a nan a kano wani ɗan sakkwato ya zo i zauna a garin a cikin unguwar kanawa sai ka ana ce masa gidan ba Sakkwace, tun ana gidan wana ba Sakkwace, to har ma sai a ɗauke ba Sakkwacen. a ha ɗauke sunansa ma gaba ɗaya ta ji ana cewa gidan basakunce gidan alaji ba gobe ne gidan alaji ba katsi ne gidan alaji ba are gidan ɗan daura ya muna da alaji lawan ɗan daura to in aka ga dama sai a cire alhaji lawan ɗin kawai sai a ce ɗan daura mai taya misali ala ne kusa kamar haka ko <laughs> to shi ma a haka sai ake ce mai al-hadrami dan haka sai ya zanto babansa sunansa abdullahi ibn imad ibn ibn akbar ma sai aka saba ake ce masa ala ibn al-hadrami yana da yan uwa amru ibn al-hadrami da amir ibn al-hadrami to shi al'ala ibn al-hadrami Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kasance sahabi ne mai girma kuma ya musulunta wasu sun ce tun a farko ya musulunta wasu kuma sun ce ya musulunta kafin fatihu makkan ya yi wa annabi sallallahu alaihi sallama hidima kuma yana cikin wanda manzala sama ya nutsu da su yake son su kuma yana cikin wanda suke rubuta manzala sama wahayi kuma yana cikin 'yan aiken da manzo Allah sallama ya taba ba su sako su je su kai kamar yadda muka ji anan ya bashi shi wasiƙa zuwa al-munzir ibn sawa sarkin bahrain domin ya je ya kai masa wasiƙa kuma da al-munzir ibn sawa ya musulunta sai manzo Allah ya ce to ala din ya zauna a garin Tun da dama shi musulunci ba wai yana sha'awa da marmarin ya zo ya kori mutane ya kwace sarautarsu da mulkinsu ba A'a, abin da ke so shi ne a yaɗa bautawa wa Allah subhanahu wa ta'ala a gari in har mulkin da ke kan shi ma ya yarda abu Allah to kuma ba batun a ce dole sai an canja shi da waka sai maza su ma'aibar shi ya zauna a matsayin mai karantarwa kuma ya dinga tara zakka yana karɓa yana tantance abin da za ka bayar in ka zo ka ce to ina da raƙuma ka za ce to ga abin da za ka bayar in ka zo ka ce ina da awaki ka za ga abin da za ka bayar ina da ka za ka za ga yadda za ka bayar ya tattaro ka kuma ya kai ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an haife shi a makka ya taso a makka ya koyi rubutu da karatu ya musulunta kafin fatahu makka kuma ya kasance yana cikin mutane kamar yadda muka faɗa masu girma masu karama da Allah subhanahu wataala ya bayyana da abubuwa da yawa na karama a tare da shi ya halarci fatahu makka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka zo makka ya hijira zuwa madina ya halarci fatahu makka sa'an nan kuma manzon Allah sallallahu da shi aka je hunain aka da shi aka kewaye ta'if aka aka sanya wa ta'ifa takunkumi sannan kuma gashi ya zama ambasadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama izuwa Bahrain da kuma Oman mai karantarwa kuma mai tara zakka ƙarƙashin mulkin al-munzir ibn sawa kuma kamar yadda muka faɗa ya kasance yana rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wahayi sannan bayan rasuwar munzir ibn sawa ɗin sai ya zama shine ya zama shugaban baharin da baki daya yana ɗaya daga cikin irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa al'imamu zahabi Allah ya kansa da rahama a cikin siyar a alamin nubala a tarjama shi al'ala ibn al-hadrami din ya ce wallahu rasulullah sallama al-bahrain ma waliya hali abubakarin wa umar mazala ya jibinta masa al'amarin bahrain da sai na abakar ya zo ma sai ya dora masa wannan nauyin da sai na umar ma ya zo sai ya dora masa wannan nauyin ya ce wakila inna umar ba'athahu ala imratil basara amma daga baya bayan sai na umar ya cire shi daga bahrain to kuma ya danka masa alhakin jagorancin basara to yana kan hanyar tafiya ba din ne shine mutuwa ta riske shi ya mutu tare da jama'a da suke tare da shi bai isa zuwa ba din ba yana cikin sabai masu rawaito hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance abokin abu huraira ne suna tare da abu huraira kwarai daga sashe sa da yawa daga cikin abubuwan da aka rawaito nasa na karama za mu ji abu huraira ta ne allah ya ƙara yadda a gare shi ya rawaito kaɗan daga cikin labaransa masu sanya zuciya da sanya mutum ya ji daɗi shi ne mutum ne da allah subhanahu wata'ala ya ba shi jarinta kuma in dai za a fita yaƙi a gaba-gaba za ka gan shi sannan mutum ne mai tsantseni mutum ne mai imani ko mutum ne da in ya sa abu a gaba to hankalinsa baya kwanciya sai ya gama abu baya wasa a cikin al'amuransa wannan yana daga cikin sifofin shugaba na gari shine wanda idan ya sa tsari a gabansa to fa sai ya karshen wannan tsarin amma haka nan ba zai sa tsari a gabansa kuma sai ya tsaya shi ta yana yin wasu abubuwa zai fuskanci tsari tsasi sai ya ga bayan wannan tsari nasa ah, saboda haka kuma yana da tunani sannan yana da basira da gane mutanen da suke da baiwa a cikin mutanen da suke tare da shi ya karar da rayuwarsa wajen yi wa addinin musulunci hidima ya hidimta wa addinin musulunci kwarai da gaske ah, ya rasu a shekara ta goma sha hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kuma sun ce ya kai har zuwa shekara ta ashirin to daga cikin abubuwan da ya na ban al'ajabi lokacin da sai na abubakar ya shirya rindina ta yaƙar ahalun ridda to yana cikin waɗanda aka tura su je su yaƙi mutanen da suka bar addinin musulunci a tsakankanin yankin kuwait a yanzu har zuwa inda wato yanzu ake kira rasul haima cikin kasar united arab emirates sai mu ce kamar yankin dubai ke duk da ita dubai tana baya-baya amma dai kun san dubai kasashe ne shida suka haɗu suka yi ƙasa suka yi uae ko united arab emirates al-mamlakatul al-imaratul arabiyyatul to kowace ƙasa tana da sarkinta dubai ƙasa ce ƙarama tana da sarkinta tana da tattalin arzikinta tana da gadar tana da komai abu zabi zabi ta barewa to abu zabiyin duk da cewa turanci in sai wuce abu dabi amma abu zabiyin ita tana da nata shari'a wacce a turanci ake ce mata sharja ita matana da nata har asul khaima ita matana da rata har izuwa da ƙarshen ƙasashen to tsakanin ra'asul khaima da kuwait ta yanzu to nan ne inda aka tura shi to inda kafin ya tsallaka ya je wurin akwai teku ya taho da rindina haddasa sai na abu a cikin rindina sai ruwa ya shiga tsakaninsa da inda zai wuce to yana ɗaya daga cikin mutanen da suka bayyana da karama aka gani iri-iri abu ya ce kawai yana zuwa sai kutsa da dokin nasa ana kallo ga jiragen ruwa suna kan teku suna tafiya amma shi yana cikin dokinsa da jama'arsa suka wuce ruwan gaba sauraka yana cikin waliyan Allah wanda Allah subhanahu wataala ya karfafe su da karama aka gani to ba wannan ce kadai karamarsa Abu ya ce wallahi mutum ne mai mutunci da karamci ce ina son sa ya tsorata ni da abubuwa guda uku ya ce abu na farko daga cikin abubuwan da ya tsorata ni da shi shine yace wata rana a wannan tafiyar da suka yi suna cikin wani yanayi na kishirwa da bukatar ruwa sun rasa yadda za su yi ana cikin wani hali kawai sai daga hannunsa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala yana sauke hannunsa kuma sai ga haɗari ya haɗo nan take hadarin ya haɗo kuma ruwa ya kece ya dinga zuba ya dinga zuba har sai da suka sha ruwan suka shayar da dabbobin su sai suka tafi kuma suka tafi suka bar ruwan a wajen to sai aka yi rashin sa'a ɗaya daga cikin mutanen ayar ya manta kayansa a wurin sai aka tsaya shi aka ce ya je ya nemo kayansa yana zuwa wajen sai tarar da babu hadarin kwata-kwata kuma inda suka je babu hadarin ashe saboda wannan addu'ar da ya ne Allah subhanahu wata'ala ya tara musu hadarin sannan kuma suna tsaka da tafiya abu na biyu sai raƙuminsu suna cikin tafiya a sahara sai raƙuminsu suka zabce suka gudu rana ta da ke su ta da ke su ta da ke su sun yi neman duniyar nan sun rasa to har ana tunanin yanzu ba abin da ya rage saura mutuwa har ma wasu sun fara barin musiya to a nan ne kawai da asuba sai ya kira mutane ya ce ayyuhan ya ce duk a tara ayar aka tara su ya ce alasna musulmi wai ba musulmai ne mu ba suka ce ɗaya eh, musulmai ne alasna fi sabilillah ba wai yaƙi muka fito don ɗaukar kalmar Allah ba aka ce eh yaƙi muka fito ya ce to akan menene za mu tsaya a wannan yanayin ba za mu roƙi ubangiji ba yana idar da sallah fajasa ala rukubatai sai ya tsuguna ya sa gwiwoyinsa a kafa ya daga hannu ya dinga addu'a ya dinga addu'a ya dinga addu'a mutane suna ta amsa har gari ya waye har rana ta fito sai da ya kai can wani lokaci kusan sa'a ta uku ta yi ne to ana tsaka da haka kawai sai iska ta taso ko hadari ya taso kawai sai ga raƙuman nasu sun dawo sai ga shi rasa komai ba a cikin raƙuman nasu allah ya damu su da raƙuman nasu abu hurare ce abu na uku da yake bani al'ajabi shine muna cikin tafiya tare da shi a hanya sai Allah ya karɓi rayuwarsa sai ya rasu to a wajen ba ruwa shi dai rayuwarsu tana da alaka da ruwa babu ruwan da za a yi masa wanka kuma ga shi ƙasar wajen da ake ƙasa ce mai tsauni kuma ba mu da kayan da za mu iya haƙawa mu wurin sha'awar ya ce muna tsaka da wannan yanayin kawai sai muka ga ya haɗu allah ya dinga zubar da ruwa ya dinga sai da aka yi ruwa sosai ya ce muka taru ruwan muka sha muka shayar da dabbobi muka ɗiba muka yi masa wanka ya ce muka haɗa masa kabari ta kubbanmu ba a yi laushin ƙasar ya yi laushi takobi muka sa muka dinga kartawa muka haɗa masa kabari kaga bayan Allah ke ubangiji subhanahu wataala ya masa wannan baiwar shi al'ala ibn al-hadrami Allah ya kare da a gare shi shine farkon wanda ya fara jagorantar mutane suka yi yaƙi a cikin ruwa to amma sun ɗan samu rikici da sai na umar Allah ya kare da a gare shi mazara su sallama bai taɓa tura sahabbansa sun shiga ruwa sun yi yaƙi ba sai na abubakar shi ma da ya tashi tura rindina sai ya taƙaita a iya jaziratul arabiya da tsallakenta amma inda ba sai a ba biladun sham da biladun a biladun rum da biladun alfurs abinda yake nan saboda shi ma yana tsoron kada a je a tura dakarun su je su halaka to sai na umar ma sai ya taso akan wannan sunna to amma abin da ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kula sosai kada wani ya zo ya kwatanta muku wannan da bid'a ya ce to gashi nan ai mun gaya muku in abu yana da kyau ko annabi bai ba a iya yi ba haka bane ba jama'a da abin da yake da kyau wanda za a iya yin sa bayan annabi ya rasu to da sharaɗi ya zanto akwai wani dalili da ya hana a yi shi a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai an samu dalilin to sai aga har yanzu nan dalilin akwai shi ko babu in akwai shi to dole a tsaya kar ai in kuma wancan dalilin ya gushe to yanzu shi kenan sai a yi kamar misali ala da cewa tarawihi bid'a ce ala da cewa bid'a ce an yi a lokacin annabi ko ba ba kaga ma an yi ya zama ba bid'a ba to amma an dakata me yasa aka dakata saboda tsoron kar a farlanta wa sahabbai ita ba wai saboda ba a bukatar ladanta ba saboda tsoron kar a farlanta wa sahabbai ita to yanzu lokacin farlantawa ya huce tun da ya huce to ya yi daidai da adamu da ita kun ga ai zalal mani uku yanzu illar da ta sa aka fasa yin ta ta gushe sai a dawo a cikin wani don haka mai zama bid'a jam'ul qur'an hada qur'ani a waje ɗaya da suke cewa to ai ga hada qur'ani ma ai ba a yi shi a lokacin annaba ba to tunda su gidadawa ne ba san alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin to kaddara ma cewa a amma mai maganar bid'a lokacin sai na abubakar Allah ya kare da a gare shi lokacin maza Allah suna buƙatar hada qur'anin ba ta taso ba buƙatar hada qur'anin ba ta taso ba saboda a lokacin ake saukar da shi ba a gama saukar da shi ba har ana saura kwanaki manzan Allah su salama ya kaura ya duniya sannan aka saukar da ayar karshe ita ce aka akmaltu lakum dinakum watakila da manzan Allah ya kara tsayin rayuwa da ya sa an haɗe ƙura'ani kuma har yanzu haɗa ƙura'ani ba shi ne zunzurutun ibadar ba kiyaye ƙura'anin ne ibada wanda kuma Allah shi ya kiyaye shi da kansa ballata na ka ce to a lokacin annabu ba ba ai akwai mani da ya hana a yi hawa jirgi a lokacin annabu ba jirgin ma ba ma a san shi balle a ce an haushi ko ba a haushi ba amma duk wani abu da aka kirkiro shi na bid'a kamar maulidi misali ba wani dalili da ya hana a yi shi lokacin annabu sai dan ba addini ba in ka ce muna yi dan neman lada to a lokacin ma ana san lada yau a'a Allah na kai ka so lada ba mana ta ta habbai <laughs> sannan in ka ce ai in mun tashi karanta sira annabi muke da tarihi su to ai su suka fi ka sanin annabi su da ma za su yi da dalili da hujja zan ce ran nan za su ce ran nan mun gan shi yayi kaza ran nan yana da kaza yana da kaza sannan idan ka ce ai saboda san annabi ne muke to ai a lokacin can din ma akwai san annabi da aka duk dalilan yin akwai su amma mai isa ba a yi ba saboda ba ibada ba ne. ba addini ba ne to duk wanda ya fara da shi bayan ba su to ya zo da gida. shi ko wance wa'annan abubuwa a microphone abin magana fa shi lokacin annabi an yi sai mu ce to ai a lokacin annabi sallama mutanen nawa ne ai ba su da yawa za a iya isan musu da sauti da baka kuma idan ma ba za a iya isan musu ba to ai a lokacin babu ita wannan din daga baya ne aka same ta to ai ya zama bid'a kenan sai ai bid'a ba ta shiga cikin masail tana shiga cikin ibada ne maqasid wannan wasila ce kawai idan aka dora mata wata aqida daban to ta zama bid'a dole a wannan da to jan baki fa a lokacin annabi an yi wa'azi da majabaki to yanzu wa ya gaya maka akwai malaman da suke wa wa'azin ai ba majabaki an ga gada mu zo mu yi ba majabaki lokacin da aka ce a zo a yi da majabaki a lokacin ba kowane malami ne ya haddace ƙur'ani saboda kowa ya sani shekara arba'in baya ka iya zuwa unguwa gaba ɗaya ka kakaf ka tarar da mahaddacin ƙur'ani ɗaya ne ko ne amma akwai makaranta ko ba haka bane to kuma makarantar nan suna da basirar kamo ayoyi a ko'ina amma karanta ta ba lalle ne sun iya ba sai a ɗauko majabaki ya taimaka musu ya ja musu amma a lokacin manzala sallama ai shi kadai ne mai yin ko ba haka bane shi kuma baya buƙatar sai an ja masa da a ce yana bukata kuma bai bato da haramun ne yin ina fata an gane sai dai kasar da yake gane addini sai wanda Allah ya zaba yake bashi wanda kuma Allah ya nufi jarrabarsa Allah ya kiyaye mu to idan za ka kwana kana kana gaya masa wala in ataita ladina utul kitabu bi kulli ayatin ma ta qiblataka sai da kawai ka kyale su to sun kibi shikenan da ma za a ce bid'a ta so a iya bid'a maulidi ta tsaya maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam to bannar da maulidin yake janyowa ita ce matsala idan za a yi takuta a kewaye gari za a cika gari a hana motsi a hana tafiya sai sai kuma a wa'azin ƙasa ai kuma kuna cika gari kuna bai eh, wani wa'azin ƙasa ne ake shi ma wa'azin ƙasa inda za a cika gari a toshe hanya a tsayar da misali na mutane to ba wanda ya ce maka wa'azin ya fi misali ɗin mutane yanzu ma yawanci da aka waye wa'azin sai a tafi a samu can nesa da gari ko a samu stadium ko wani waje a je a yi shi a nan ba wani sai an toshe wa mutane hanya in ma ka zo ka tarar da wani tasarrufi za ka ga watakila masu san alheri ne cikin 'yan agaji suke ganin haka ya kamata a yi kuma su ma in an sani ana musu magana a ce ba haka ya kamata wannan al'aula shi ne a yi kaza a yi kaza kuma shi wa'azin wasila ce ba shine ibada wasila ce ta isar da saƙon da da wa'azin hawa minbari da tara mutane a masallaci irin wannan lokaci da shiga rediyo da rubutu a jarida da rubuta littafi dukkansu inda sun kunshi ma'anar isar da saƙon Allah duka ɗaya ne sawa'un ka ɗau jan baki ko baka ɗau mai jan baki ba to su yanzu ka zo ka ce da ka da ka fito ka kafa maulidi ka yi kaza in dai kana son annabu ko baka yi haka ba wallahi za su ce maka inda za a ce ku dawo ku dinga yin azumi saboda son annabi sai kai da za ta ai ya kamata a zo a yi abinci a kawo abinci kala-kala ka san harka inda abinci ne ma ake karanta kafin a ci abinci ya suna wannan littafin bazan jiko ko bazan jiko mai nini a buɗe da salatu sabiki sannan sai a zo a kwashe hadaya wannan wanda ba suke taka tsantsan kenan wanda kuma za su zo ko na daɗin da suka zo da wannan a maulidin wallahi yanzu za a tashe su za su ce wallahi sun haƙura saboda a da cikin nutsuwa suke yi ba a saka abin da zai tayo ɓata in dare yi. ciccire abin magana suke kuma zuwa suke yi da yawanci ma ba sa yi da daddare masu yi da daddaren kuma in za su kwana yawanci littafi ake karantawa a karanta sifofin manzan Allah sallama wasu su karanta ta hani'a kuma mata suna cikin gidaje ba a barin su fito tsofaffi ne kuma yawanci matan da safa a kawo hadaya kuma an kawo hadaya ba wai malam din ne yake tattarewa ya shiga gidansa da shi ba rabawa bayan Allah ake yi saboda wahalar da aka sha jiya a ci a tashi a tafi ana nan ana nan makarantu sai suka karba da makarantu suka karba sai aka shigo da mata ciki yan mata sai a zo a bada karatun haihuwa sai a zo a yi ta karanta 'yan hadisai a cikin wata na farko sai aka yi kaza a cikin wata na biyu a cikin wata sai an kai wata na tara shine wata rabiul awwal sai kuma a ce to a cikin dare na farko a cikin dare na biyu sai an kai a cikin dare na goma sha biyu sai ta ga wasu mata da suntalai na zinare sai aka ba ta wani abin sha fari sai ta sha sai ta haife shi sai a tashi sai a samu wata kyakkyawar budurwa sai mai murya sai ta zo ta rera sallallahu alaihi da an gama kuma sai 'yan mata su zo su yi rawa ai wannan da addini ya zo da shi inda ba yana cikin farallai na wajibi ba to maslaha ta sabbin zari'a za ta sa a hana mata za su fito su kwana 'yan mata su yi alibidi inda dare ya yi su nemi izini su tafi shagunan samari aje a kakkai musu abinci an san ana wani barayi za su samu dama su masu shigo su yi nasu in watan maulidi ya kama 'yan sanda suna shan wahala duk wanda aka tare shi sai ce daga wajen maulidi yake duk barawon da aka tare shi daga maulidi yake to ya za a dole kuma a fara arabu da shi wasu kuma wallahi har yanzu su tsakaninsu da Allah suke kuma iya fahimta su su akan yake suke irin su ne shekul islam a cikin iqtida as-sirat al-mustaqim yace wataƙila irin su din sai su yi din kuma sai Allah ya kalli zuciyarsu sai ya ba su lada saboda su kawai abin da ya tashe su yi shine wato ƙaunar manzo Allah sallallahu kuma a iya abin da suka sani na ilimi yin hakan kiyaye haƙƙin manzo Allah sallallahu to amma wannan ko ba komai ai ba yaban su akai ba aqallu an sifanta su da jahilci su kuma ka tambaye su ce su su yadda jahilai bane su shi sa ni a tunani na masu yin maulidi kara uku ne akwai masu yi din saboda su bakanta wa marasa yi rai tun da dai suwa na ba su wallahi sai mun yi don ma a ji ba daɗi to wannan ko shakka babu suna da alhaki kuma su ci tsoron haɗuwarsu da Allah hana wata ana saboda ko da aikin alheri suka yi wanda Allah yake karɓa to inda don sun yi shi don su faranta wani ko don su bakanta wani Allah ba zai saurare su ba kuma ba zai karɓa ba sannan akwai wa'anda suke yi ko dan dai rike ɗalibansu a makaranta ko don ɗaukaka sunan makarantarsu ko kuma don ɗaukaka sunan ɗariƙarsu ko don kare sunan gidansu ko don kar a ce bisi ba tunda sun saba alajuwa na yanayi nema ɗinai kuma bane yi babba ake a ce na talauci to wayannan su ma abin da suke yi ko shakka babu suna da laifi a wajen Allah subhanahu wataala sai kuma ka so na gaba su ne waɗanda suke yi su kuma saboda manufarsu ta duniya tabbas akwai masu yi don su samu kuɗi masu haɗa maulidi ke in yi zai rubuta neman taimakon maulidi lokacin yaranta ban sani ko yanzu yara suna yi wasu kansu yaran ai wasu sun gane kawai sai su ringa rubuta takarda ai a zo a same ka a ce taimakon maulidi in ka bayar har watan ya kare suna zuwa taimakon maulidi kuma a tara ba wani maulidin za a yi to a manyan ba akwai wanda idan ya zo zai nemi taimako in ya tara miliyan ɗaya sai ya kashe dubu ɗari biyu da hamsin kaga ya ci ribar dubu ɗari bakwai kenan da hamsin albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga an mai da annabin da shi ake neman kuɗi kenan su kuma masu zuwan don aje a samu a ci abinci ya za ka maulidin wani kai yau ba na jinja kai maulidin na akwai kulli ba Allah ato za mu ji akwai hadaya samari kuma su je don kallon 'yan mata za kuma wanda su kuma tsakaninsu da Allah a iya fahimta su zuwa akan daidai suke to irin wa'annan ba kasafai ba ka ba ake faɗa da su ba kuma za ka ga su masakin abin da suke yi shi ya dame su da a ce irinsu ne masu maulidi shi kenan sai a ce sun zaɓi hanyar da ba ita ce daidai ba ba shirka suka yi muna fatan allah ya gafarta musu ba sai mun yi magana ba illa dai kawai in za su iya fahimta mu ƙara nuna musu daidai to amma matsalar su wa'annan ɗin ba su da yawa a cikin al'umma jullinsu na ragowar asnaf ɗin yawanci na ragowar asnaf ɗin amma ba da haka ba da wa'azin da magabata suka yi matsalar nan an tattauna ta an kuma tattauna ta da ya ci a ce yanzu an rabu da ita ma gaba ɗaya an daina tattauna ta Allah ya mu dace a taƙaice al'ala ibn al-hadrami Allah ya ƙara yadda a gare shi kun ji kaɗan daga cikin tarihinsa to na gaya muku cewa manzala sassara bai tura mutane sun fita sun yi yaƙi a ruwa ba haka zalika sai na abubakar ma allah ya ƙara yadda a gare shi haka zalika sai da na umar to amma shi al'ala ibn al-hadarami din lokacin halifancin sai da na umar allah ya ƙara yadda a gare shi da ya tura shi sai da ya gargaɗe shi akan cewa kar ya shiga da mutane ruwa tunda kusa da ruwa suke karyar kwaɗayin cewa za a hau jirgin ruwa a haura a je a yaƙi amma mai sa zan Allah bai bar mutane su hau ruwa ba saboda a lokacin tanadin bai kai na a tafi tsallaken ruwa sai na abokar ba saboda tsakanin manzan Allah da sai na abokar ɗin kusan al'umma duk ɗaya ce kuma duk ƙarfin da yawan ɗaya ne to da ka shi ma sai na umar da ya zo a iya nazarinsa sai ya ga cewa ya kamata har yanzu ba a yi karfin da za a tsallaka ruwan ba tukunna to shi kuma ala ibn al ne. Allah ya kare da a gare shi gashi dai ya san hannun da Umar ya masa amma sai yake ganin tsoro ne ya hana sai na Umar haka shi kan yana da jara'ar da yana ganin an je za a ci nasara to bai kar umarni da sai na Umar ba sai ya kira mutane akan cewa su zo aka tara masa mutane to a cikinsu akwai kulait ibn munzir ibn sawa ɗan gidan sarkin bahrain ɗin wanda shi al'ala ya gaje shi da aljarun ibn mu'alla da suwar ibn hammam to wayannan su ne ya ba wa jagorancin rundunar ya kuma ba su dama cewa su haura bahrain tekun bahrain su tafi fasha kun san akwai gaba tsakanin iran da bahrain ko tunda tekun tekun fasha fashiyan gulf ba ya ratsa ta gaban bahrain ba da ya ratsa ta dubai ko da oman da kuwait da qatar sannan ta can sama kuma eh, ya yi gaba da mamlakatul arabiyyar saudiya ko ba haka bane ba su ne kasashen da ake ce musu kasashen da suke gabar tekun fasha ba da saudi arabia da umar saudi arabia riyadh kenan da oman muscat da kuma qatar dauha kenan da kuma al-kuwait ita dama al-kuwait din ce da kuma al-imarat ita ce dubai ko to sai kun ga an tsallaka ba sai iran ba sai fasha ba to sai tsallaka bahrain din da su domin su je su yaki mutanen fasha to wannan abin da ya yi musu to sai mutanen fasha suka yi musu ƙofar rabu da suka ga musulmai sun tsallaka to sai suka sa aka turo gadar da musulmai suka bi suka haura sai aka karya ta yanzu an shiga to kuma ya za a dawo kun ga dawo zai zama matsala ke to wannan sai ya sa a lokacin shi hulai ibn munzir ibn sawa sai ya tashi yau mutane kuɗu ba ya zaburar da su akan aje a yaƙi mutanen fasha tunda an riga an shiga aka je aka yi yaƙi yaƙi sosai a wani waje da ake kiransa ba'us to a wannan yaƙin ne aka kashe aljarub ibn al-mu'alla ɗaya daga cikin kwamandoji kuma yana ɗaya daga cikin kwamandoji masu ƙarfi a cikin kwamandojin musulmai a nan ne aka kashe siwar ibn hamma a wannan yakin to amma su ma kuma mutanen fasha ɗin an yi musu ɓanna mai tarin yawa an kashe musu mutanen da ba za su ƙirgu ba a wannan yakin to sannan sai musulmai bayan sun gama yakin sai suka juyo domin za su yankin basara to sai suka kasa dawowa inda jirgin yake to sai kuma ya zanto yawan mutanen fashin ya fi ƙarfin su iya tun kuɗe su wannan yasa dole musulmai suka samu suka yi kamfin a wani waje suka kewaye kansu suka rufe kansu ta yadda za su tsira daga harin da mutanen fasha suke kawo su. to da kyar suka sha sai labari ya isa zuwa ga sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi cewa ga abu da ya faru ransa ya ɓaci ya fushi nan take ya turo da wasiƙa ta impeachment impeachment letter shine ah, mai ake cewa warqatul adal ya aiko cewa ya tuɓe shi daga jagorancin Bahrain to kun ji abin da ya kawo ƙarshen mulkin sa shi al'ala ibn al-hadrami din Allah ya kare da a gare shi ya turo sa'ad ibn ƙas ya ce to sa'ad ibn abi ya karɓi jagorancin ya ci gaba to amma ya samu nasara kwarai da gaske domin garin da ya je din ya yi mulkin a da kafin musulunci suna bautawa wani gunki suna bautawa gumaka a cikin gumakan nasu akwai wani gunki da ake kiransa uwan to amma da ala ibn al-hadrami din yazo kusan gabaki ɗayan su suka karɓi musulunci suka musulunta kuma ya dinga aika wasiƙa zuwa ga shugabannin wuraren gabaki ɗaya sai da ya zanto kusan duka mutanen sun musulunta tun daga kuwait zuwa jilfar jilfar ɗin shi ne rasul khaima a yanzu kamar yadda na faɗa muku allah ya ƙara yadda a shi an karɓo daga anas ɗan malik yake cewa wata rana al'ala ibn al ya nemi izinin manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya bashi izini ya shigo da ya zo manzan allah ya share masa waje da kansa ya zaunar da ya zaunar da shi sannan suka zauna suka tattauna suka daɗe suna hira daga shi sai manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai manzan Allah ya tambaye shi ya ce ya ala tafsinu min alqur'ani shay'an kana iya karanta qur'ani ko sai ce eh ina iya sai manzan Allah ce to karanta mu sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalla an ja'ahu ama sai da kai har karshen ta to amma a wajen ƙarshen ta sai ya ƙara wa su maganganu cikin maganganun da ya faɗa shi ne kamar yadda yake a cikin tabib-tabib yake cewa wa huwa allazi akhraja min al-hubla nasmatan tas'a kuma Allah shine ya fito da ƙwayar rai daga cikin cikin mace mai ciki sai gashi tana tafiya min baina sharasifin wa hasha a tsakankanin hanji da kayan ciki sai maza Allah ya daka musu a ce ya ala intahi dakata hannu daga wannan karatun da kake yi surar ta kare daga nan wataƙila ko ya ji wata magana ne da aka yi ta faɗa ƙudurar ubangiji sai zaci cewa tana cikin ayoyin sai ya karanta sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsayar da shi sai maza Allah sallama ya tambaye shi yake cewa ka yaya waƙa kuma ka iya waƙa tuhsinu min ash-shi'r shay'an sai ya ce na'am ya rasulullah sai maza na sama yake cewa to in ji wasu daga cikin waƙoƙin da ka kakarera. shi ne sai rera masa wata waƙa wa hayyun zawil adghani tusba qulubuhum a tahiyyatuka al'adna fa yarfa'u an-naghal wa in dahisu lish-sharri takarruman وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل فإن الذي يذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل سيما ذا رسول أحسنت يا علا كاكوت تأبنك يا علا أنت بهذا أحذق منك بغيره wannan waƙar hazaƙarka a cikinta ya fi hazaƙarka a wani abin da ba waƙa ba inna mina shi'ir da hikima lallai waƙa a cikinta akwai hikima to manzo Allah sallama ya ji kuma ya yabe shi da wannan abu to wannan shine al-ala ibn al-hadrami Allah ya kare da a gare shi wanda malam yake ce mana manzara ma ya aika shi ilal munzir ibn sawa al-abdi maliku al-bahrain manzara ma ya tura shi zuwa ga al-munzir ibn sawa wasu suna cewa al-munzir ibn sawi amma gaskiya abin da dabbin da ni na ji abin da na ji malamanmu daga bakinsu suna karantawa malamanmu na sira ko a madina ibn sawa suke cewa kuma abin da yake a rubuce kenan a littattafai yawanci babu ɗigon yawon ɗin shi almundar ibn sawa ibn ahnas yana cikin ƙabilar zaidu manat wanda ƙabila ce daga cikin ƙabilun banu tamim shine sarkin wannan yankin na albaharai wanda kuma idan aka ce albaharai a yanzu kun ga ai ƙasa ce ko wanda capital ɗinta shine manama wanda ba ta da girma sosai amma tana da kyau tana kuma da daɗin zama ni a gani na kamar in ba dan gine-ginen da dubai take da shi ba ita ma bahrain in ka je za ka zaci a wata aljannar duniya kai amma ita baharin ta da ta haɗar da tun daga can saman najar tun daga kan damman wanda damman kunga tana cin saudiya daga riyadh zuwa damman kilomita 400 ne to daga damman ɗin kuma zuwa bahrain ba tafiyar ba nisa sosai daga nan za a ɗauke ka a mota zuwa gabar da za ta kai ka bahrain watakila bai kai daga nan zuwa ka zaura ba shi kenan aka ajiye ka to kuma daga mana dai daga daga damman zuwa baharin bai fi daga kano zuwa da kun ga alba nisa kenan ko da mota mutum zai iya shiga to saboda haka ita damman din gaba ɗaya tana cikin baharin a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun faɗi cewa manzon Allah ya aika masa ya aika masa al'ala ibn al-hadrami kuma ya musulunta da wasiƙa sai dai ya rage mai a cikin wasiƙa an ce abin da ke cikin wasiƙar bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal munzir ibn sawa salamu alaihi daga muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn kasir ya ka a cikin albidaya wa nihaya zuwa ga munzir ibn sawa amincin Allah ya tambata a gare ka fa inni ahmadu ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du fa inni udhakkiruka Allah fa innahu man yansah fa inna ma yansahu li nafsihi domin duk man yansahu fa inna ma yansahu li nafsihi domin duk wanda ya yayi nasiha to yayi wa kansa nasiha wa innahu man yuti rusuli wa yattabi amrahum faqad ata'ani duk wanda ya bi manzanni na ɗan aike na kuma ya musu ɗa'a to haƙiƙa ya min ɗa'a ne wa man nasaha lahum faqad sahali wa inna rusuli qad asnau alayka khairan wa inni qad shafa'tuka fi qaumika fatruk lil muslimina ma aslamu alayhi wa'fu tu ala ahli dhunubi faqbil minhum wa innaka mahma tasluhu nu'izzu laka min amalika ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية wannan shine abin da aka rubuta masa kuma shi bai irin ta makaukis ba kun ga makaukis ya girmama ɗan aikin manzara sama amma bai bayyana musuluncinsa ko bai yi ta hirakal ba shi hirakal ya musulunta amma kuma tsoron mutanensa suka sa ya ƙi zarcewa akan musulunci ya ta kisra ba shi kisra da aka yi masa ya ga wasiƙa ya shi ana kai masa wasiƙar da ya gani sai ya karɓi ta hannu bibi kuma ya musulunta ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mulkinsa ya ɗora shi almunzir ibn sawa ɗin shi almunzir ibn sawa ɗin bayan ya rasu a shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ana bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rasu amma an ce lokaci daya suka rashin lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ta ajali to bayan manzon Allah ya rasu shi ma daga baya sai ya rasu radiyallahu anhu kuma ya rasu akan musulunci raka yanzu mun ji wannan kitar ko ya rage sai kita ta ƙarshe wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aba musa al-ash'ari wa mu'adh ibn jabal al-ansari ila jumlatil yaman sai maza Allah ya aika abu musar ash'ari da mu'azu dan yaman zuwa yaman gaba daya da'iyai ne ilal islam su yi kira zuwa ga musulunci ba aslama ammatu ahalil yaman sai kusan duka mutanen yaman suka musulunta mulukuhum wa mulukuhum da sarakunan su ɗau'an min gairi kitalin ba a yi yaƙi ba to yanzu in Allah ya kama sati mai zuwa muna da tarjaba abu musar ash'ari idan mun gama mu shiga ta mu'azu dan jabal an ba magama ba kuma shi kansa mu'azi yana bukatar rana guda an fahimta ko to kafin nan kuma sai mu shiga bafannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hada wa sallallahu alaihi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai daura daure da za ami to amma saboda lokaci kawai ne ne shu'ara idan mun samu lokaci sai mu ko kuma mu karasa makaman inda in bata ci lokaci ba sai mu kara shu'ara shikenan wannan kuma makama ita kuma za ta taimaka maka wajen sanin gara'ib din tunda kun san tsarin da muke yi duk kalmar da take akwai ta a qur'ani in mun zo sai mun kawo ta mun ji inda a cikin makama ta takwas al-ma'arriya inda alkali ya saurare shi ya ji wannan tsoho wanda yake qad zahaba anhu al-atyaban shi kuma yaro ka annahu qadibul ban gashi ashe wannan baiwa ta sa allura ce shi kuma wancan bawa nasa ashe meye shi menene shi a ba ba mala abba kade man mushi tam to za mu ci gaba qala falamma wa alqadi qasasahuma lokacin da alkali ya kiyaye labaransu a ƙasas jam'i ƙissa ƙasas jam'u ƙissa falamma wa alƙadi ƙasasahuma malam nazir baka samu makama ba eh to shi kenan bari na ara maka ta cikin waya